muna lissahin sallolin sahabbai akwai abu sufyan alharisu ibn abdul muttalib radiyallahu anhu harisu ibn abdul muttalib wanda an kai sani da abu bayan abokin nan na annabi in muku manci ba wanda an ka haifa da daddare da sahi an ka haifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gidansu guda da uban manzon Allah da uba ne uban su guda duk abdul muttalibi shi haihi harisu shi ya haihi abdullahi baban manzon Allah shi abdullahi shi ya haihi muhammadu sallallahu alaihi wasallam shi harisu shi ya haihi abu su bayan ɗakin kwanansu guda in ba kuma ce barar da ya samu labari Allah ya ɗaukaka annabi ya mai manzon Allah sai ya ce yanzu shi ka cewa manzon Allah yake na rance da Allah ido na da ido ne haramun na ni wallahi ko gani ne ban san yi kaya ne da ɗakin su ya aiko ya ce a kawo mai kaya ne wallahi bai iya zuwa ɗakin da zai ga annabi shi ka cewa wai annabi na wai shi ka cewa annabi na malam ya ci gaba da yaƙin annabi da ƙoƙarin ya kashe annabi matsayin annabi ya ce shi annabi na babba aboki na bai da wani wanda yi ga abotaka malam sai da an kashe shekara goma sha bakwai yana baɗe ya kashe annabi bai nasara ba sannan yan musulunta shi na wanda annabi ya ce bai yahe ma duk hankulin annabi sai da ce bai yahi ba sai da aka je yakin hunainu mutane sun kawate shi yaron ga abu suryani abokin gana annabi bai yi gudu ba abbas ya ce na yi na yi shi yahi mai ya ce bai yahi ba sai rannan da abu suryani ya yi yakin nan sosai hunainu a abbas yana kusa ga annabi sai annabi ya ce ya ammi wancan shi wani na ka yakin ga haka sai ce abu sufyan na na ce ka yahe mai ka ce baka yahewa annabi ya shiru abbas ya ce ka yi hankuri ka yahe mai kaga da gaske musulunta ji ba su ka gani sannan annabi ya ajiye zuciya ya ce na yahe mai to shi abu su bayani din nan mace ku ga ibada ta yi lokacin da ya shigo don shi da gaske ya shigo ba a zaka ya taho ba an sayi libin musayyib anna abasu anna abasu bayan na haris lalle abu sufyan na haris kana yusalli fi sayhi nisfa nahar lokacin zahi in ya kama sallah da sayi bai bari sai rana ta raba tsakiya hatta tukura salatu sai an kai lokacin da makaruhi na ayi sallah wato in ta kai tsakiya sun mai salli az zuhuri in an kai sallah a zuhri ya kama sallar nafila bai bari al-asr har zuwa al-asr haka wannan sahabi mai daraja yake abokin babban abokin manzo Allah kuma dan uwa ne kuma wa ne ga shekaru don ya bashi dare guda da haihuwa shi da dare an kai bai manzo Allah da sahi kun ga ya bashi dare guda da haihuwa da bakati ibn sa'ad wasiyar a alamin nubuwa aka abinna alamin nubala aka ruwaito wannan ruwayar to sai tamimud dari kuna ji ana faɗin tamimud dari baban ruqayya abu ruqayyata baban ruqayya radiyallahu an an muhammad bin sirin an ruwaito daga muhammad bin sirin anna tamiman addari lalle tamimud dari yana sallah da yawa kana ya qara qur'ana fi rak'atin ya kasance yakan sauke alqur'ani ga raka'a guda abokin manzon Allah ne shi tamimud dari masana alkur'ani ne su sahabbai makarantar alkur'ani wurin sallah aka gane su ba wai ina yanzu na ba wurin musabaka aka gane su da bikin yayi ɗalibai ita wagga shigantaka yanzu na ta faru zamanin da babu ta kun ji su inda aka gane su duk wanda a masanin ƙur'ani za ka gan shi yana ta sallah da yawa kana ya ƙara fira fi raka'ati ya kasance yakan sauke alƙur'ani cikin raka'a guda zamanin annabi idan ka sauke ƙur'ani da zamanin sahabbai cikin raka'a guda wato dare guda ba ɗan bidi'a kake ba zamanin shiɗannu in kana sauke ƙur'ani cikin raka'a guda sai a ce wallahi ka yi bidi'a don baka kai kwana uku ba ka sauke zamanin shaidannu haka ake yi to shaidannun na Allah kai mana maganinsu wannan karance-karance muna karanta muku domin ku gawa da sun kai kokari kowanku ya tashi ba mu ce sai ka zama kamar su ba amma tashi ka yi gwargwadon wadda ka ka iyawa don su ma ka gaba zaune sun kai ba ba kwance sun kai ba wa an masarukin an ruwaito daga masaruk ƙalali rajulun min ahali makka ya ce wani mutum cikin mutanen makka ya ce min da ni shigo masallaci yace ce ha za nan wurin ga ɗan uwanka ke tsayawa ta mimar dari sallah lailatan hata asuba wata rana yayi yi sallah da daddare har sahiya ta waye auka da ko saura kaɗan sahiya ta waye ya ƙara ayata aya guda yake karatu raddidu hawa yabki aya guda yake karatu yana janta yana ta maimaita ta yana ta share kuka hasa ya ta waye ai ita ce wagga amma ballabi na sirra hosayyat shin wayanda suke aikata ayyuka mara kyau suna da zaton an alahum musanya su kan ladina amanu wa amilu salihat su zama daidai da wayanda suka yi imani suka ayyuka na kwarai sa'a mahaya sawa'un duddai mahayahun wa mamatuwan rayuwarsu da mutuwarsu a ma ya mu. abinda suke hukunci ya yi muni kun san tamimu dari ganin kai shi na wanda ba mutumin kware ba yaya za a yi shi zama kamar mutanen tun tunda Allah ya ce bai daidaita na kware da wanda ba na kware ba saboda shi ba ka zama makaranci ne na kware sai ka zan duk inda ka ji ya ambaci mugu ka ɗauka kai na an mugu inda ka ji ya ambaci na kware ka ɗauka ba kai bane to ta nan ne zai umarni ka don yanzu za ka zabura ka shiga cikin na kwarai amma duk an ka yi karatu inda duk an ka ambaci mutanen kwarai ka ce ku kenan babu radda za ka gyara babu radda za ka gyara tun da ka rige ka azama kanka abin kwarai to haka suke ta ibada amma ku dibe mu ku gani za a hawa minbari ka je ana ta wa'azi ana ta wa'azi a bautawa Allah a yi kaza a yi kaza amma duk abin da an ka waɗi an ka sauka sama bari ko guda ba a yi to ba haka na aka so abubuwa su kasance ba abin da duk za ka faɗa wanda kake ya ɗara shi in ka ce a yi abin ƙwarai to wanda kai ya ɗara wannan na ƙwarai da ka ce a yi kuma in ka ji an ambaci wani abin tsoro ka ɗauka da kai ake haka wannan sahabi yake wato haka sahabbai suke da yawan su duka haka sahabbai suke yi wa anil munkadiri ibnu muhammadin an abihi al munkadiri ya roito daga baba ne anna tamima addari na malailatan tamima dari ya kwana wani dare lam kum bai tsayo ba ya tahajjar ya yi tahajjar wato da daddare ya ka tashi ya tahajjar rannan sai kwana ya rinjaye shi bai samu ya yi raka a ko guda ba har ya ta waye kwana yarin jaye bai samu ya yi a ko guda ba har sahiya ta waye to bayan sahiya ta waye sai ya falka ya yi bakin ciki kwarai akan faruwar wannan faƙama sanatan lam nan fiha sai ya tsaye ce ya rinke da Allah ijiya idanun ga tunda sun kai kwana yau ya rinke da Allah zai musu hukunci shekara guda ba za su runtsa ba uqubatan lillazi sana'a don ya zama azaba ga abin ga ya aikata shekara guda bai kikkinta iranu ne ba sakamako na yi mutu. kwanan dare ya yi guda kwana guda bai samu tashi ya ta hajjur ba Ya ce wallahi sai sun gane kuransu shekara guda za a yi wallahi ba su karta ba sai da ya shekar guda uqubatan lillazi sana'a don ya zama azaba ga abin da suka aikata ku dibe mu ku dibe su ku dibe mu ku dibe su amma mu ku diba ku gani abubuwan ga da muka karanta na sahabbai ganin su ma kuka yi tatsuniya kuma wai son kuka yi ku zama wa da sun ka zama duk wani mukami da an ka ambata nasu son kuka yi ku zama in yanzu aka ba ku dama kun ka hau ƙoƙari kuka yi wajen wa'azinku ku daidaita kanku da sahabbai zamanin sahabbai kaza albashi kaza aka ba malamai zamanin sahabbai kaza sahabi kaza albashi kaza aka ba malamai zamanin wani albashi kaza aka ba malamai haka kuke in kun samu dama kuna ta irin wannan bayani to su sahabban nan ga abin da suka yi komai kun kai to ku diba waɗanda abubuwa domin ku dibewa da sun ka yi kuma ku tashi mu motsa magani ko muna cin musu sai abu rifa'a radiyallahu an an humaid ibn hilal ka kana abu rifa'a al'adawi yaqul ma azabtu ma ma azabat anni suratul baqara منذ ها رسول الله صلى الله عليه وسلم akhadtu ma'aha ma a min alquran wa ma waja'a bahari min qiyam al wannan abu rifa'a yace suratul baqara bata yi nesa gare ni ba tun sadda wato ban mance da ita ba tun sadda manzon Allah ya koya min ita ni karbi wasu ayoyi ma a min alquran wa in ni karba daga alqurani ya ce wa ma waje a zahari min ƙiyamun laili ƙaddun da nake ban yi tsaye ga ƙiyamun laila bai na yi ciwo ba kullum tsaye yake ya ce wallahi bai na bai taɓa ciwo ga ƙiyamun laila ba amma ku ku dibe mu ku gani ku diba ku ga yadda muke gudanar da abubuwan ƙala zahabi fisiyar zahabi ya ce cikin sira kana abu rifa'a za ta abudin abu rifa'a mutum na mai yawan ibada wata hajji da mai yawan tahajjud kun san ya gabata la ma abidun abidan wa in kana fi kullu khasalatin min alkhair hatta yakuna qawwaman sawwaman ba a ce mutum mai ibada duk abin da ya na ibada ba a ce mai mai ibada sai ya zama mai yawan qiyamul laili mai yawan azumi da rana duk wanda bai yawan qiyamul laili ba mai ibada bane duk ko abin da ya na addini ba mai ibada bane to abu abin na abu rifa'a za ta abu da in ji a zahabi fistira wata hajjudin ko mutum na mai yawan ta hajjud ƙalin homai dubin hilal haraja abu rifa'a fi jeshin alaihiyar abdurrahman bin samara abu rifa'a ya hita wajen jihadi shugabansu abdurrahman bin samara fa ba ta ta ah, hata hissinin yusalli lailahu ya kwana ƙarƙashin wani hasini wato wani gina ya salli lailahu yana sallah da daddare ne, yana ta sallah da daddare ashe Allah ya nuhi shahada zai yi ga wannan jihadi da ya sai ba a gane ba sai ya tawaye za a tashi ba a gane ba ya yi sallah tsawon dare ne sun wasada tursahu nama sai ya yi hilo da garkuwa ta wannan da aka aza ga kai sai kwana ya ɗauke shi farake ba a sahabuhu wata rakuhu na'iman sai abokai ne sun ka hau raƙummansu sun ka wuce sun ka bace yana kwana ba su tsani ba ashe Allah ya nuhi ƙarshen rayuwa ce fa basara biyar adu sai makiya sun ka cin kayi shi yana kwana fa nazala salasatu alajin ajamawa guda uku sun ka sauko waje ne yana kwana bai sani wa huwa suka yanke shi radiyallahu anhu ku diba ku gani magabatanmu ko wajen jihadi ba su kwana ko wajen jihadi ba su yin kwana to haka ya magabatanmu sun ka kasance ya ku jama'a kuma kowanku zai shiga sallah ya kashe waya kai ya aje takalmi ne gaba gare shi waya kashe aje ta gaba gare kai ya sa ta aljihun gaba duk inda za ta shagalta da shi kai ya aje ta don shi tsayewa da aka son a yi tsaye ga sallah kun ga abdullahi bin zubair idan kama ila salati ka annahu Udu? in yayi tsaye cikin sallah aza kuka ice na a tsaye wa haddasa anna ababakar radiyallahu anhu kana kazalika an ka ce mai mallan tsayin sallaka yayi yawa Ya ce to kakana ma haka nan ya kai don abubakar ya haihi a a asma'u ita ta haihi shi ce to ne kuka ga ina yin ga anna ababakar radiyallahu anhu kana kazalika kakana abubakar haka yake shi yasa aka ce idan abin nan idan za ka yi aure to ka taru lenudufikun fa'inal irka da sasun ku yi zaɓe ga ku. jijiya na suwa ta kai idan ka aure mace sai ta haihuwa maka ubanta sai ta haihuwa maka kakanta in kakanta ɗan shaƙi na sai ta haihuwa maka ɗan shaƙi in babanta ɗan shaƙi na sai ta haihuwa maka ɗan shaƙi in mashayi na kowane abu ya kasha da shayi-shayi, hayaƙi da komi duka sai ta haihuwa ma mai ina wa'yan abubuwa kun gani da an ka tambaye ya ce to kakana ma haka yake yanzu inda ɗan shaƙi na ya rike shaƙi an ka tambaye zai ce haka nan kakana ya kai shi ma ɗan shaƙi na mai allahi ne da ya shaƙa to Allah kai muka roƙo mutanen gada muke karanta tarihin su yadda sun ka tsare sallah da kyau mana roƙonka Allah ka taimaka mana mu ma mu yi gurgudun wada yadda ce da muwa Allah ka taimaka mana Allah ka taimaka mana za ku ga Abdullahi bin Zubairu in ya kabarta sallah maciji zai shigo gida ne ana haɗin maciji maciji shi bai kusa abin da aka yi ba sai ya gama sallah ya ga taro sai lahiya a ce maciji ya shigo gidanka sallah ban jiya ba kuma ga shi tsaye za ku ga wani gobara ta kama gida ne an ka taro ana kashi yana tsaye amma bai da labari sai da ya gama sallah ya ga taro ya ce laya an ka ce ai wuta an kai gidanka ya ce la ban jiya ba shi yasa in zan ta sallah kan ce musu ku haɗi buƙatar ko in biya muku don kaba ta sallah ba ni jin ku zuciya ta na inda take ba ni jin ku amma kai ka kaba ta sallah idon kana nan ga waya ga ta nan ka aji dabra da goshinka kana sallah kana kallonta wai kuma in ka ji an ambaci mutunan kirki ka ce da kai ake in ka ji an baci mugu ka ce an bace ka to ku kashe wayoyinku in za ku yi sallah ku kashe wayoyinku in za ku yi sallah da ku niki ba ji ku kai ba ko ai muku magana ba ji ku kai ba yanzu ana kabata sallah kana jin ko ina gwaran gwaran ku ji tsoron Allah ku koyi da annabin ku sallallahu alaihi wasallam da shi da sahabbai ne kowa zai shiga sallah tun da nan falu ka kashe ta kuma ka safi aljiwon geye kaka aje ta gaba gare ka inda za ta shigantar da kai ka sata aljiwon geye kaka safi aljiwon gaba kuma inda ta ka waɗowa ta waɗo kuma ta shigantar da kai Allah ya taimake mu sai mu yi wa annabi